da biyar wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan 12 miladiya ta 2013 a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke gadon kaya a nan cikin gadon Kano a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna a tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na Ahmad Az-Zabidi Abdul Latif zabidi rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na 144 kuma muna cikin hadisin Aisha muna kan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha saurata za mu sake sauraron karatun hadisin sannan mu shiga mas'alolin da hadisin ya kunsa bismillah malam musa a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في كم تصلي المرأة في الثياب عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في بروقهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد wannan babi <clears throat> wanda yake magana akan kam tusallil mar'a min athiyab wato riga nawa mace za ta sa yayin da za ta yi sallah Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yusalli al-fajr annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana sallatar asuba فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ماتا مؤمني سهل سلر أسبات على دشي متلفعات في مروطهن سنا تشكن وتم ميافنسو ثم يرجئن إلى بيوتهن سنن سكوما جدا دجنسو ما يعرفهن أحد باب ونمي غانيسو mun yi magana akan matsala ta farko kuma a kanta muke ba mu gama ba mun fara magana a kanta ita ce kayan da mace za ta sa surar da mace za ta sa wanda malamai suke da maganganu daban-daban dangane da wannan wasu su ce abinda za ta sa sai ta sa a wato riga guda biyu sai ta sa tufa guda biyu wato kamar ta samu wanda za ta daura da kuma wanda za ta yafa wasu su ce sai ta sa uku ma wasu su ce sai ta sa hudu wanda muka ce waɗanda aka ruwaito maganar sa hudu daga wajensu abinda suke nufi dai shi ne ta kai matuƙa wajen sitirkar cikinta wato su kansu ba sun wajabta sa hudu ɗin ba ne abinda suke nufi shi ne mace mustahabbi ne ta tabbata ko ina daga jikinta ya samu sutura ah, Abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da suturar mace shine da ya zo daga aisha radiyallahu ta'ala anha wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa macen da ta balaga ba za a karɓi sallar ta ba har sai ta sa dir'ul khimar dir' shine riga riga da za ta saka sai kuma khimar abinda za ta rufe kanta da shi to akwai magana ta batun diganta da tafin hannayenta fuskarta tafukan hannayenta biyu sannan kuma diga-digan kafafuwanta shin wajibi ne sai ta rufe wannan ko ba wajibi ba ne da yawa daga cikin malamai suna wajabta wannan amma abu hanifa da sauri da suna cewa kadamun mar'a laysa bi aura diddigen mace ba al'aura bane saboda haka idan ta yi sallah diddigen ta a waje ba za ta sake sallarta ba sabanin eh, imam malik da yake cewa ta sake idan akwai lokaci shafi'i yana cewa za ta sake har abada wato sawa'un lokacin yana nan ko ya tafi abu hanifa shi kuma yana ganin cewa qadamul mar'a laysat bi aura ba al'aura bace saboda haka dan tayi sallah diddigen ta a buɗe ba a cewa ta sake ce akwai magana ta shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala dangane da wannan matsala wanda ita ce za mu karanta yanzu a wannan magana tana cikin majmu'ul fatawa juz'i na 22 shafi na 114 zuwa 115 yake cewa alwajhu wal yadani wal qadamani laysa laha an tubdiya zalika lil ajanibi ala asahi al qawlay yake cewa da kafafuwan da fuskar ta da hannayenta biyu da kafa diga diganta biyu bai halatta gare ta ta bayyana su ba ga wasu waɗanda ba muharramanta ba ba kuma mijinta ba ala asahil ne. bisa maganar da tafi inganci cikin maganganu biyu wannan shine rabin ibnu taymiya dangane da rufe fuska da hannaye da kafafuwa shi ya tafi akan ra'ayin wajen rufe su sabanin wasu daga cikin malamai wanda suke ganin cewa wannan mustahabbi ne ba wajibi ba ne kamar da ku sani Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana da risala jilbabul mar'atil muslima wanda ya tara dalilan da suke tabbatarwa da cewa rufe fuska da hannaye ba wajibi ba ne amma an so idan mace ta yi haka zai yi kyau to shi ibn taymiya yana yana tare da ra'ayin da yake cewa wajibi ne mace ta rufe wannan shi yasa yace ala asahil qawlayn bi khilaf ma kana qabla an ce akwai ayat da ta sauka wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha illa ma zahara minha kada mata su bayyana adan su sai abin da ya bayyana daga cikin adan nasu wanda akwai ruwayoyi daban-daban daga sahabbai da suke batun ma zahara minha ma zahara minha ibnu uh, ibnu yana ganin ma zahara minha abinda yake bayyana bisa ga al'ada azina zahira shi yana ganin cewa shine abinda yake na tufafin su bayan sun lullube kan abinda sun lullube jikinsu abinda zai bayyana na siya ya dauki maganar ibnu mas'ud kai maganar ibnu abbas da yake cewa alwajh wal yadayn ko alwajh wal fuska da tafukan hannaye guda biyu da kafafuwa to shine ibnu taymiya shi yana ganin maganar ibnu abbas yayi ta ne kafin ayar hijabi ta sauka ya ayyuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna wannan ya ce ita ce ayar da ta bayyana cewa mace dole ta rufe jikinta ruf gaba daya a bisa fahimtar shekul islam ibn taimiyya shi yasa ya ce bal la tubdi illa siyab cewa amma satru zalika fi salati yace amma sitirce fuskarta da kafafuwanta da digadiganta a sallah fala yajibu bittifaqil muslimin to wannan ba wajibi ba ne da haɗuwar musulmi duka bal yajuzu laha ibda'uhuma fi salati ya halatta bayyana. fuskarta da kafafuwanta a cikin sallah inda jumhurul ulama a gurin malamai da dama ka bi hanifata wa shafi'i wa ghairihi wa ghairihima ce kamar abu hanifa da shafi'i da waninsu cewa ho ehdar ruwayatai ne al-ahmad kuma ita ce ruwaya wato ɗaya daga cikin ruwayoyi biyu daga ahmad wato bayyana fuska da kuma hannaye bayyana fuska da hannaye ta wannan da ittifaqil muslimin cewa ba wajibi bane a sallata ta rufe su fuska da hannaye ba wai diddige ba mun yi magana cewa a diddige akwai maganar imam malik akwai maganar imam shafi'i wanda abu hanifa ya saba musu ana yana magana akan fuska da hannaye cewa musulmi gaba daya malamansu da ma waɗanda ba malamai ba sun yi ittifaki akan cewa ba wajibi ba ne sai ta rufe su ya ce faka zalikal kadamu ya juzu ibda'uhu inda abi hanifa haka nan diddige wato kafafuwanta digadiganta ya halatta ta bayyana su a gurin abu hanifa wato a ra'ayin abu hanifa sabanin ra'ayin malik da imamu shafi'i da kuma imamu ahmad sai ibn taymiya cewa huwa al-aqwa wannan magana kuma ita fi karfi wato halaccin digadiganta ma masu bayyana a sallah fa inna aisha ja'alathu min az-zinati adh-dhahira aisha ta sanya digadiddige yana daga cikin zina wato ado wanda yake na zahiri ya shiga karkashin illa ma zahara minha mace ta rufe adanta sai abin da ya bayyana ya ce aisha ta ce abin da ya bayyana akwai kafafuwa ce qalat al ta ce abin da ake nufi ma zahara minha shi al alfathu al shi ne abin nan awarwaro da mace take sa a cikin yan yatsunta kamar zobe zobe ne amma na yan yatsu wanda larabawa suke ado da shi halaqun min fidda takunu fi asabi'ir rijlai wato wani zobe ne na azurfa da mace take sawa ta yi ado da shi a jikin ɗan yatsunta aisha ta ce to shi ake nufi da illa ma zahara ha? wannan rawahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim shi ruwaito wannan a cikin tafsirin sa to fa hada dalilu ala anna nisaa kunna yuzhirna aqdamahunna awwalan kama yuzhirna alwajha wal yaday ibnu tabi'a ce wannan dalili ne da yake nuna mata suna bayyana digadigan kafafuwansu kamar yadda suke bayyana fuskar su da hannayensu tun a farko wato kafin ma waccan aya ta sauka a zuwa jika. kunna yurkhina zuyulahunna sukan saki wato zannuwansu bezar zannuwansu sukan sake ta fahiya idza mashat قد يظهر قدمها ولم يكن يمشينا في خفاف واحذيه sukan saki bezar zannuwansu idan suka yi tafiya diddigan su zai iya fita duk da sun saki bezar zazzanin su ce diddigan su zai iya fita kuma a wancan lokaci ba su kasance suna tafiya da da huffi ba suna sa huffi ko kuma su sa takalma wa taqiyatu hadha fi salati fihi haraj fihi harajun azim a ce sai mace ta rufe diddiganta a cikin sallah yace wannan akwai matsawa ba karama ba wa ummu salama qalat yace ummu salama kuma ta ce tusalli mar'atu fi thawbin sabiqin yughatti zara qadamaiha mace za ta yi sallah da tufar da za ta zubo ta rufe bayan diga-diganta ibn taymiya ya ce fa'iza sajadat qad yabdu batinul qadami to amma idan ta yi sujada bayan diga-diganta za su iya fitowa ko cikin tafin kafarta zai iya bayyana ko da kuwa ta saki tufar ta zuba a ƙasa da yanda aka yi sujjada diddiganta ko tafin kafar ta zai iya bayyana yace wa bil jumla a takaice dai kan sabata bin nafsi wal ijma magana ta tabbata da nassi da ijma'i annahu laisa alaiha fi salati an talbasa al jilbab alladhi yasturuha idza kanat fi baitiha yace ba wajibi bane a sallah mace sai ta sako jilbabin da zai rufe ta yayin da take gida wa inda ma zalika idza kharajat takan saka jilbabi ne idan za ta fita wa hina idin fatusalli fi baitiha wa in ru'iya wajhuha wa yadaha wa qadamaha ce to in haka ne za ta yi sallah a gidanta ko da kuwa fuskar ta abuɗe take da hannayenta tafukan hannayenta da kuma digadiganta kama kunna yamshina awwalan qabla al-amri bi idna'il jalabibi alaihinna kamar dai yadda suke fita su je kasuwa ko su je masallaci ko su je unguwa kafin waccan ayar ta sauka ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika kafin ubangiji ya ce su sanya jilbabi irin yadda suke fita ba da jilbabi ba to da haka za su iya yin sallah a gidajen su ce falaisat al-awratu fi salati murtabitatan bi awrati an-nazari la tabdan wala aksar ce al-awra a sallah ba ta da alaka ba ta da alaka da al'aura ta gani al'aura ta gani daban al'aura ta sallah kuma daban kamar yadda muka yi bayani a baya abinda za a ce ka sitirce shi a sallah ba lalle ne ya zama al'aura ba kamar yadda aka ce namiji kai ya yi sallah sa ala ta taƙaihi shai kafaɗin namiji ba al'aura ba ne amma an ce kada ya yi sallah ya bar kafaɗinsa a buɗe haka nan a cikin majmu'ul fatawa ya ci gaba da cewa a cikin shafi na 118 a wannan mujalladin yace wa amrul mar'ati fi salati bi taghtiyati yadayha ba'idun jiddan a ce mace a sallah sai ta rufe har hannayenta yace wannan yayi nisa kurai da gaske wato magana ce da ta yi nisa da da daidai ko da dalili wal yadani yasjudani kama yasjudul wajh hannaye biyu su ma suna sujjada kamar yadda fuska take yi wannan ya tabbata a cikin hadisi cewa mutum yana sujada ala sab'ati a'zum daga ciki akwai al-yadan al-yadan dinnan suna sujada kaga ashe ba za a rufe su ba kamar yadda ba za ka rufe fuska ba wan nisa'u ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inna ma kunna lahunna qumusun mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna sa dogayen kaya ne suna sa tana sa zulumbi ne doguwar riga wa kunna yasna'na as-sana'i'a wal qumus alaihinna sukan yi wato ayyukan hannu irin sana'ar hannu ko wani aikin hannu tare da wannan rigar a jikinsu فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت mace za ta bayyana hannunta lokacin da ta zo nika ko ta zo kwaba gari ko kuma ta zo zuba abin nan kullun gurasa ko wani abu saboda za ta fito da hannayenta walau kana satru yadaini yadayn fi salati wajiban da a ce rufe hannayen a sallah tilas ne Da bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yayi bayani da haka ya ce mata ku rika tunda a gida an san cewa ba ta sirce waɗannan to inda a ce a sallah sai ta rufe to da annabi ya faɗakar da su cewa to kada ku ga a gida kuna yawon hannunku a buɗe kafafun ku a buɗe ba daga digan kafafuwan ku a buɗe fuskar ku a buɗe in za ku yi sallah sai ku rufe da annabi yayi wannan bayani kazalika alqadaman yace haka nan ma diga digai wa inna ma a mara khimari faqat ma al annabi ya yi umarni ne mace ta sa riga ta sa mayafi da za ta rufe kanta fa kunna yusallina bi qumusihinna wa hinna. mata suna yin sallah da dogayen kayansu da kuma mayafin wa amma thawbul ladhi kanat al mar'atu turkhihi wa sa'alat an dhalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala shibran fa qulna idhan tabdu suq tabdu suquhunna fa qala dira'un la yazilna alayhi yace amma abin da ya shafi tufar da mace za ta sa ta sake ta ta zuba har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta barta ta zuba ɗani guda sai mata suka ce to haka ne ai zai kasance eh, idan tabdona su in suna tafiya su zai rika fita da ɗani guda ba ya da yawa faƙalar zira'u ce to ta sake shi zira'i ɗaya la yazinna alaihi kai ya wuce zira'i daya mala yace fa haza kana idza kharajna bil buyuti wannan magana annabi yayi wa mata ne yayin da suke fita daga gida yayin da su fita ba wai a cikin gida ko za su yi sallah ba wali haza su ila anil mar'ati tajurru zailaha ala al makan al qadir shi yasa da aka tambaye shi game da macen da za ta sa kaya su zuba a ƙasa har ta ja kayanta ta shiga gurin da yake da ƙazanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yutahiruhu ma ba'dahu in ta ja in ta ja kasa mai kazanta ko gurin da yake mai kazanta in ta je gurin da ba kazanta sai ya tsaftace ya tsarkake mata abinda ta ja na najasa ce wa ba fi nafsil baiti amma a gida amma a cikin gida yace falam takun talbasu zalika mata ba sa irin wannan shigar kama annal khifafa kamar yadda sa khuffi ittakhadha an-nisa'u da zalika li satr as-suqi mata daga baya sun rika sa khuffi tunda shi yana da yana da abin nan yana rufe haƙori kamar safa to sun sa suna sa shi in za su fita domin su rufe ƙaurin su wa hunna la yalbis la fil ba sa sa kuffi a cikin gida sai in za su fita domin su rufe ƙaurin su ولهذا قلنا اذا تبدو سوقهن فكان المقصود تغطية الساتي شي شي شي shi كفي مقصود سا شيغا ماتا شي ني سلفو قورن لان الثوب اذا كان فوق الكعبين دومين تغوا idan mace ta sa ta ta zamba ta wuce idan sawu ba sama da idan sawu ba da sako inda almashi in tana tafiya ƙaurinta zai iya bayyana to sannan sai ce wa kaduru wuya a'arun nisa a yalzamna alhijal wato ku hana mata ku daina yi wa mata sutura da yawa domin su zauna a gida wani hadisi ne mara kyau hadisi ne mai rauni kwarai da gaske sha'arun nisa yalzamna al-hijal yana cikin hadisan da Sheikh Nasiruddin Albani ya yi magana akan su a silsilar da'ifa hadisi ne da'ifun jiddan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tamna'u ima Allah masajid lahi. kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatayya na Allah wa buyutuhunna khairul lahunna amma su salla a gidan dajin su yafi musu alkhairi wa lam yu'marna ma alqumus illa bil amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da wani abu ba yayin da za su yi sallah sai dai su sa dogayen kaya su sa kaya riga sannan su rufe kansu lam Umar bi sarawil amma ba a ci sa dogon wando ba li'anna kamisa yau yughni anhu domin ta saka in ta saka doguwar riga za ta wadatar walam tu'mar bima yughatti wajha kuma ba umarce ta ba ta sa abin da zai rufe mata fuskarta ba a ce ki rufe fuskarki ba tunda shi khimar abin da ake rufe kai ne alkhimar a gurin mace kamar kamar hula a gurin namiji za ta rufe kanta amma ba wai abin da yake rufe fuska ba wannan ba shi ake kira khimar ba sannan ba umarce ta ta rufe kafafuwanta ba la khuffin wala wala jawrabin ba a ce ta sa khuffi ba ba a ce ta sa safa ba wala bi ma yughatti yadayha la bi quffazain wala ghairi zalika ba a ce ta sa abin da zai rufe hannayenta ba ba a ce sai ta sa safa ba ko wani abu irin wannan fadalla ala ya ji yajibu alaiha fi salati satru zalika wannan ya nuna cewa ba wajibi bane a sallah sai ta rufe wannan idza lam yakun inda harijalun ajanin matukar inda zata yi sallah ba akwai wasu mata wasu maza waɗanda suke ba su da alaka da ita ta, ta, ta muharramiya to wannan shine ra'ayin shekul islam ibn taimiyya yana ga a sallah duk da ra'ayinsa a wajen sallah dole mace ta rufe fuskar ta talifa hannayenta wannan shine ra'ayinsa amma yana ga a sallah babu wani umarnin da ya nuna wajibcin haka akwai bambanci tsakanin auratul nazar da kuma auratul salah wasu sun haɗe abubuwan ne guda biyu shi yasa suka cakuɗa matsalar suka yi umarni da duka abubuwan a sallah to wannan shine zabin shekul Islam Ibn Taymiyyah kuma wannan shine zabin wato abinda a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya zaba kamar yadda yake cikin littafin sa Sharhul Mumti ala Zari mustaqna a ciki a juz'i na biyu shafi na 156 zuwa 157 yake cewa walaisa hunaka dalilun wadihun ala hadhihi mas'ala mas'alar mace ta rufe tafukanta ko kafa diga digan kafafuwanta a sallah babu wata wani dalili karara akan wannan matsala wale hadha zahaba shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah ila anna al-hurrata Auratun illa ma yabdu minha fi baytiha shi yasa ibn Taimiyya ya tafi kan ra'ayin cewa mace wacce take ya ba baiwa ba al'aura ce sai abin da yake bayyana gare ta a gidanta yayin da take zaune a gida wa huwa al-wajhu wal kaffan wal qadaman shine fuska da tafukan hannaye biyu da kuma daga digan kafafunta wa qala yace inna nisaa fi ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam kunna fil buyuti yalbasna al yana kawo mana takaitacce a dunkule abinda ibnu taymiya ya faɗa yace ibnu taymiya yace mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a gidaddajin su sukan sa sukan sa dogayen kaya ne laysa li kulli imra'atin thawban ko ba duka mace take da kake da tufafi guda biyu ba ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب ce saboda haka idan jinin haila ya taɓa rigar ɗaya daga cikinsu ga salatu wa sallat fihi sai ta wanke ta sa rigar ta yi sallah a ciki wato ba ta da ma wata rigar da za ta sanya kafin sai ta wanke waccan da ce fatakunul kadamani wal kaffani ghaira auratin fi salati sai zan diddige abin nan digai biyu da tafin hannu biyu ba al'aura ba ce a sallah lafin nazari ba ba a wajen gani ba yace wa bina'an ala annahu laysa hunaka dalilun tatma'innu ilayhi an-nafs fi hadhihi al-mas'ala yace to bisa ga cewa wannan mas'ala babu wani dalili da wani da da zuciya za ta nutsu da shi wato babu wani dalili da yake nuna wajabcin rufe tafin hannaye ko kafafuwa diga-digai. ga mace a sallah yace babu wani dalilin da zuciya za ta nutsu da shi fa ana uqallidu shaykh islam ibn taymiyyah yace to ni zan dauki ra'ayin wato zan rike ra'ayin shaykh islam ibn taymiyyah fi hadhihi masala a wannan mas'ala wa aqulu inna hadha huwa adh-dhahir in lam najzim bihi zan ce wannan shine zahirin abinda dalilai suke nunawa in ma ba mu yi jazmu ba mun ce tabbas haka ma maganar take li'anna al-mar'ata hatta walau kana laha thawbun yadribu 'ala al-ard yace saboda mace ko da ma tana da rigar da za ta sa ta zuba ƙasa ta zuba a ƙasa fa inna iza sajada sawfa yazharu kadami qadamiha in ta yi sujada cikin tafin ta zai iya bayyana saboda wannan shine abinda shi ibnu taymiya yake gani game da wannan matsala cewa babu wani dalili karara da yake nuna wajabcin mace sai ta rufe tafin hannayenta a yayin da za ta yi sallah ko sai ta rufe a digadiganta saboda haka za ta yi sallah da sitirar da take amfani da ita a cikin gida a wannan ita ce mas'ala ta ta farko mas'ala ta biyu a wannan hadisi ita ce mas'alar taglis za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aisha ta ce yana gama sallah mata su fita a cikin duhun dare ba ma a gane su to wannan yana nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gama sallah asuba mata su bar masallaci su kama hanyar gida da sauran duhun dare wannan shine malamai suke kira at-taglis to haka wasu da yawa daga cikin malamai suka tafi akan ra'ayin cewa sallar asubahi lokacinta da yafi falala shine at-taglis a fara ta da farkon lokacinta da duhu duhun dare da zarar alfijir ya ke to ka a ɗauki dogon lokaci ba a fara ta ba ka a bari dare ya fara sha ya fara haske wannan ita ce shine mazhabin Umar ibn al-Khattab da Usman Ibnu affan da abdullahi Ibnu zubair da anas da abu musa da abu huraira radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin littafin almajmu na imamun nawawi cewa waɗannan sahabbai haka suke gani hazimi alhazimi alhazimi a cikin littafin annasikh wal mansukh ma ya ce wannan shine ra'ayin sauran khulafa'ul arba'a din wato shine ra'ayin abubakar da umar da usman da ali a sannan kuma shine ra'ayin ibnu mas'ud da abu mas'ud al-ansari al-badri sannan shine ra'ayin mutanen hijaz mutanen makka da madina kuma wannan shine ra'ayin al-auza'i da malik da shafi'i da ahmad da ishaq da sauran malamai da yawa suna ganin cewa lokacin da ya fi dacewa ga sallar asuba shine a yi ta bigalas bigalas shine lokacin da duk rana abin nan alfijir bai haske sosai ba ya fito amma bai haske sosai ba kenan gaggauta sallar shine yafi sama da jinkirta ta har gari ya fara haske. wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai sun yi hujja bayan wannan hadisin na Aisha wanda yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama sallah mata su fita da duhun dare har ba a gane wancan wancan ce ko wancan wancan ce suka yi hujja kuma da fadar Allah hafizu ala salawat suka ce yana daga cikin muhafaza ala salawat a gabatar da ita a farkon lokacinta domin jinkirta ta zai iya jawowa a yi sakaci har ta fita saboda haka da Allah ce hafizu a tsare a kiyaye sallah to ya kamata a yi ta tun daga farkon lokacinta haka nan suka ce Allah ta'ala ce sari'u ila magfiratin min rabbikum magfiratin min rabbikum sallah tana daga cikin abin da zaka samar maka da gafara daga ubangiji kuma Allah ya ce ku yi gaggawa a kenan ku gaggauta fara sallar asubahi ba sai gari ya fara ya fara haske ba haka nan suka ce Allah ya ce fastabiqul khairat ku yi tsere ku yi rigegeniya wajen aikin alkhairi ke haka ya kamata masallacin ku ya riga na sauran tayar da sallah sannan suka yi hujja har ila da hadisin Abu Barzat al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne muttafaqun alai hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim cikin hadisin yana cewa wa kana yanfatilu min salati min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama sallah sallar asubahi lokacin da mutum yake gane dan uwansa ashe kaga sanda ya fara ba ka gane waye kusa da kai ashe yana fara ta ne kafin gari ya haske don wancan lokacin babu fitila babu fitilu a cikin masallaci cikin duhu ake zuwa wa kana ya qara'u bis 60 ila mia yana karanta aya 60 zuwa 100 haka nan suka yi hujja da hadisin Jabir dan Abdullah wanda shi ma yana cikin yana cikin sahih bukhari da Muslim jabir dan abdullahi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra idza zalat ash-shams annabi yana salla azhar lokacin da rana ta yi zawali sannan wal asra wash-shamsu hayya yana yin sallar la'asar lokacin da rana take haskenta wato baya bari har sai rana ta fara fatsi-fatsi wal magriba idza ghabat ash-shams yana sallar magriba idan rana ta fadi wal isha idza ra'a an-nas idza ra'a fi an-nas qilla akhara isha'i kuma in ya ga mutane ba su taru ba sai ya jinkirta sallar wa idza ra'a kasratan ajjala in ya ga kuma an taru sai ya gaggauta sallar wasubha bi ghalas yace amma asuba yana yin ta cikin duhu wato yana yin ta da duhu hakanan suka yi hujja da hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim wannan lafazin Bukhari yake cewa tasahhara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa zaid ibn thabit annabi sallallahu alaihi wa sallama yi sahur a azumi a ramadan shi da zaid ibn thabit yayin da suka gama sahur suka tashi fa faqama nabiyullahi fa salla annabi ya tashi yayi sallah wato ya ja mutane sallar asuba qatada yace sai na tambayi anas kam kana baina faragihima min suhurihima wa dukhulihima fi salah gwargwadon lokacin ya yake tsakanin gama wato fara gama sahur ɗinsu da fara sallar su ya gwargwadon lokacin yake ya ce kaddara ma ya ƙara'un rajul hamsina aya gwargwadon yadda mutum zai karanta aya hamsin wato ba lokaci ba ne mai yawa to bai fi watakila minti goma sha biyar ba ah, haka nan suka yi hujja kaga wanda ya nuna cewa yana gaggauta fara sallar asuba tunda tsakanin gama sahur ɗinsa da fara sallar asuba babu tazara mai yawa ya nuna yana fara sallar asuba ɗin da wuri baya jinkirta fara sallar asuba bayan hudowa alfijir haka nan sahal ibn sa'ad <coughs> hadisi ya zo cikin bukari daga sahal ibn sa'ad wanda shi ma sun yi hujja da shi yake cewa kuntu atasahharu fi ahli na kasance ina yin sahur a gidana cikin iyalina sun bai kunu sur'atun bi an udrika salat al-fajr sannan sai na yi da gaske wajen in gaske sallah asuba wato ya nuna kenan annasa yana fara ta da wuri Sauraka in ba ya yi gaggawa ba sai ya nemi ma ya rasa sallar to duk wannan hadisai ne waɗanda suka yi hujja da su wajen tabbatar da cewa ana son fara sallah bi galas cikin duhun dare kafin kafin abin nan gari ya sha bayan hudu alfijir hakanan sun yi hujja da hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi sallah salla as-subha marratan bi galas wani lokaci yayi sallah asbahi bi galas da sauran duhun dare thumma salla marratan ukhra fa asfara biha sannan wani lokaci yayi sallah amma ya jinkirta haggari ya fara haske thumma kana salatuhu ba'da zalika at-tadlis sannan tun daga lokacin kuma bayan wannan sai ya mai da sallasa yana fara ta ne cikin sauran duhun dare hatta mata har ya bar duniya walam ya'ud ila an yusfira da zama na baya jinkirta ta haggari yi sha wani hadisi yana cikin sunan abi dawud isnadin sa hasan ne khattabi ma ya saha isnadin amma isnadin sa hasan ne sheikh nasiruddin albani a cikin sahih sunan abi dawud shi ma ya hasana hadisin akwai har ila suka yi hujja da hadisin mughis ibn sumay yake cewa na yi sallah tare da abdullahi dan zubair sallaitu ma abdullahi ibn zubair as-subha bi galas na yi sallah tare da abdullahi dan zubair sallar asubahi bi galas lokacin da sauran duhun dare wa kana yusiru biha kuma da ya kasance yana yin ta idan sai yana barin har sai gari ya fara haske falamma sallama aqbaltu ala ibn umar yayin da ya sallama in ji shi mugis ibn sumai ya ce sai na matsa kusa da abdullahi dan umar mun yi sallah tare da shi sai nake ce masa ma hadhihi salah ya haka wace irin sallah ce ya fara da wuri qala sai abdullahi dan umar ya ce masa hadhihi salatuna haka sallan mu take kanat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa abi bakar wa umar haka take zamanin zamanin annabi da abubakar da umar falamma tu'ina umar yayin da aka soki umar aka yi masa ta'addanci sai kun san da asuba ne ana sallar asuba ne babu haske da za a san wani mugu ba ka gane mutum dan uwan da yake kusa da kai sai an yi sallama to da aka yi wa umar wannan ta'addancin asfara biha usman sai usman ya ya rika barin sallah sai sai gari ya dan yi sha yadda kowa zai gane kowa kun ga wannan yana nuna ba laifi a ɗauki mataki na tsaro matukar dai bai saba wa shari'a ba a wani hadisi hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah da sharh ma'anil ansar na tahawi da kuma sunan kubra na bai imam al-bukhari ya hassana hadisin sheikh nasiruddin albani ya saha shi wannan shine eh, imam al-bukhari kamar da yake cikin littafin al-ilal as-saghir na tirmidhi ya ce haza hadithun hasan ah, wannan shine ra'ayin mafiya yawancin malamai suna ganin at-taglis amma wasu daga cikin malamai musamman mutanen kufa ko mutanen iraq suna ganin cewa a yi isfar wato a bari sai gari ya yi sha haske ya fara bayyana wannan shine ra'ayin ibrahim naka'i shine ra'ayin sauri eh, abin sufyan ibn sa'id al-sauri shine ra'ayin abu hanifa da almajiransa shine ra'ayin al-hasan ibn hay al-hasan ibn hay da yawancin mutanen iraq ana ruwaito wannan ra'ayi a jingina ali da ibn mas'ud sai dai kamar yadda muka ji a baya ali da sauran khulafa'ur rashidin ba haka suke yi ba ta yi ko daga baya sayyidina ali wannan abu da suman ya fara ya ci gaba da yinsa imamun nawawi yake cewa waɗanda suke suka ɗauki wannan ra'ayi sun yi hujja da hadisin rafi ibn khadij akwai hadisin rafi ibn khadij wanda yana cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr asiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr asiru bil fajri wato ku ku yi a sallar asubahi yayin da haske yayin da gari ya fara haske wannan ya fi girma ga lada wato ladan wanda ya bari gari ya fara haske ya fi girma wani hadisi ta fuskar isnadi hadisi ne sahihi saboda haka a ciki annabi ya ce asiru bil fajri kaga kamar yayi umarni cewa in ana so a samu lada mafi yawa a bari sai gari ya fara haske kafin a fara sallah sannan suka yi hujja da hadisin abdullahi dan mas'ud da cikin bukhari da muslim yake cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla salatan li ghairi miqatiha illa salataini. ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya sallaci wasu sallah ba a lokacin da ya saba sallata ta ba sai salloli guda biyu ce jama'a bainal maghrib wal isha'i bi jam'i yani al muzdalifa ya hada sallar magriba da sallar isha'i a muzdalifa a lokacin sallar isha'i ma'ana ya jinkirta maghrib bai yi ta a lokacin ta ba har sai da ya zo muzdalifa ya hada ta da sallar isha'i ya yi su a lokaci guda وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها yi sallar a subahi a wannan lokacin kafin lokacinta. masu wannan ra'ayin suka ce sananne ne abu ne sananne da kowa ya yadda da shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sallace ta ba kafin hudowa alfijir. ba ya yi sallar ba ne kafin hudowa alfijir. ya yi ta ne bayan huduwa a fitar amma abdullahi dan mas'ud ya ce kabla katiha ya nuna kenan a da can ko da alfijir ya keto ba da ya keto yake yi ba yana jinkirtawa an fahimci yadda hujja ta fito tun da ya ce ya sallace ta kabla katiha, kada ka fahimci kabla katiha, kabla tsulul ilfajiri." wannan ba abu ne da mutum ya kamata yi wannan fahimtar ba kabla katiha ai ba da tsulul ilfajiri. to ya aka ya kirawo lokacin kabla katiha" ya nuna kenan banda wannan ranar yana jinkirtawa baya yi daga zarar alfijir ya keto to wani ya nuna a yadda suka ce yana barin gari ya yi sha ya ɗanyi haske sannan suka ce ta fuskar wato in aka koma ta fuskar ta'alili abinda malamai suke ta'alili a faɗi hikima da za ta sa hakan ya zama ya fi daraja ya fi falala idan aka jinkirta haggari ya fara sha ya fara haske za a samu jama'a da yawa da za su samu halartar sallar musalla da zarar aka samu duk sanda aka samu jama'a da yawa ta halarci sallah to ba shakka ta fi lada tuka ga ashe jinkirtawar zai sa a fi samun jama'a in kuma za a fi samun jama'a za ta fi lada ashe kaga a jinkirta zai fi lada sannan suka ce sahu zai fi cika sabanin in ba a jinkirta sahu ba zai cika ba sannan suka ce in an jinkirta har ila yau gari ya fara sha ya fara haske za a samu isasshen lokacin da za a yi nafila za a samu isasshen lokacin nafila kowa ya zo zai samu ya nafila wani ma in yayi zai tashi ya kara wani ma ya tashi ya kara ce to duk sanda za a samu lokaci a yi isassun nafulfulu ya fi a ce an yi yadda mutane ba za su samu wannan damar ba wannan ita ce hujjar ra'ayi na biyu ko wannan su za ka ga ya ya rike wasu hadisai ne amma mafi bayyanar hadisi da suka rike shi ne hadisin rafi Ibn khadij wanda kuma ya inganta as fi rubil fajri fa innahu a'zamu lil ajri kaga kamar ka iya cewa hadisi ne zahiri da yake umarni da cewa a bari gari ya dan fara haske to amma waɗanda suke yi maganar maganar farko za mu ga hadisan eh, jumhurin malamai ya sun fi yawa hadisan suna da yawa wanda su ma zahiri ne suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam subha bi galas suka ce abinda ake nufi da hadisin hadisin rafi Ibnu khadij al-isfar asfiru ana nufin a bari alfijir yahudu a bari alfijir yahudu to sai masu wancan ra'ayi tsaya ah, to a bari alfijir yahudu a ce fa innahu a'zamu lil kenan in kai sallah kafin alfijir yahudu kana da lada sai dai kaɗan ne ce ba haka ake nufi ba sai ce ba haka nufi ba abinda muke nufi yayin da alfijir ya keto amma kana da ɗan shakka kana da galabatun zanni zatanka ya fi rinjaye a kan hudowarsa amma baka samu yaƙini ba to ka dakata har ka samu yaƙini in ka bari ka samu yaƙini ka zai fi cika Wani shi ne da suka yi masa wasu suka ce a ta yi kuma ana nufin fil layalil muqmira lokacin da ake da wato ake cikin farin wata wato eh, eh, eh, dalilukan da wata yake da haske 15 a wannan lokaci hasken farin wata zai iya hanawa a gane alfijir ya keto na gaskiya ko bai keto ba to a irin wannan a dan bari a dan jinkirta don a samu shi shine ma'anar asfiru bilfajiri fajri fa innahu azamu wannan shi abin daga cikin abin da malamai suka yi tawilin wancan hadisi khattabi yana da nashi tawilin a cikin littafin sa ma'alimus sunan ke cewa ta yiwu an umarce su ne bit ta'ji aka ce su gaggauta yin sallah a lokacinta suna ganin alfijir na farko ya keto kafin na biyu sai suka yi sallar sai aka ce da su a su yi sallah bayan ketowar alfijir na biyu shine ma'anar asfiru to sai waɗancan suka ce a ah, kuna nufin kenan aka yi sallah kafin ketowar alfijir za a samu lada kenan sai dai kaɗan suka ce a za su samu lada a bisa niyyarsu tunda su suna zaton cewa haka ake nufi Da annabi ya ce idza ta hada hakim fa asaba falahu ajrun kace wannan kuma hadisin ibnu mas'ud maganar sallar asubahi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a muzdalifa suka ce abinda yake nufi annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar asubahi a wannan rana kafin abin da ya saba lokacin da ya saba bayarwa na al'ada a lokacin da yake zaman gida irin ya bari ya dan bawa mutum abin da yake mai wanda zai yi wanka ya yi wanka wanda zai alwala ya alwala to wannan lokacin ne bai bayar ba sai ya zama daga lokacin fuzuwa alfijir kawai sai ya aka yi ikama wato bai bari ya bar dan lokacin da ake bari ba a sauran kwanaki na zaman gida ko kwanakin da ba na hajji ba dan a shagaltu da aikin hajji shi yasa sai ya gaggauta sannan kuma ana hada a guri guda gaba ɗaya duk mutanen da su sallar suna gurin haka ba ka ga ba magana a jira wani a gida ya tashi ya wanka ko ya tashi ya alwala sannan ya zo masallaci saboda haka da ya tashi da aka yi kiran sallah asubahi na biyu kowa ya riga yana gurin sai aka tashi kawai aka kama sallah shi wannan shine abin da yake nufi shi ne kabla mikati haɗin da yake nufi sannan suka ce maganar jama'a za ta yi yawa ko a samu lokaci isasshe na nafila wannan ba shi da wannan ba za ka haɗa shi da sallah a farkon lokacinta ba wajen falala sallah a farkon lokacinta ya fi falala sama da maganar yawan jama'a ko wani abu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kana yugallisu bil fajr wannan imam nawawi ya kawo wannan a cikin littafin al-majmu' amma in ko kula cewa wannan ansar da suka bayar akwai nau'i na takallufi akwai nau'i na na dan matsawa kai wajen wajen tawilin wasu abubuwan shi yasa wasu malaman sai suka ga gara mu hada dalilan duka biyu maimakon mu dauki wani mu bar wani gara mu dauki dalilan gaba ɗaya mai aiki da su suka ce yadda kuma za mu hada dalilan guda biyu abinda ake nufi da al-isfar shine a ja karatu a sallah asubahi ta yadda za a shiga sallah asubahi bi galas sannan kuma lokacin da za a fita saboda dogon karatu da aka yi gari ya dan fara ya dan fara abin nan wannan shine abinda imamu tahawi a cikin sharh ma'anil asar shi wannan wannan wannan fassarar yayin hadisan ce abinda ake nufi da isfar shine fita sallah ba lokacin shigarta ba wancan bigalas lokacin shigarta za a shiga da sauran duhu sannan sanda za a gama kuma an yi dogon karatu ta yadda gari zai dan fara sha lokacin da aka fita to kaga an hada hadisan guda biyu ya jingina wannan ra'ayin zuwa ga Abu Hanifa da almajiransa amma al-mashhur abinda yake shahararre a mazhabar Abu Hanifa shine su suna ganin a jinkirta shiga sallah din har gari yayi sha saboda ka asfar abun su dukulan ne wa furujan wannan shine a cikin littafan su na mazhaba shahararru littafai kamar ad-durrul muhtar amma tahawi shi ya jingina musu wannan wannan fassara haka nan eh, eh, ibn al-qayyim a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in shi ma kamar ya zabi wannan fassara kamar ya zabi wannan fassara ta hada hadisan nan gaba daya a yi aiki da su a shiga bigalas sannan a fita bil isfar wato a shiga da duhun dare sannan sannan za a gama gari ya dan yi sha sai shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala shi kuma yana da nashi zaɓa ibn taimiyya an tambaye shi game da wannan matsala sai ya ce a taglisu afdalu a fara sallah da duhu a yi sallar asubahi da duhu wannan shi ya fi falala idza lam yakun samma sababun yaqtadi ta'khir in babu wani dalilin da zai hukunta sai an jinkirta fa innal ahadith as-sahihata al-mustafidata عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر إذا سبب حديثي صحيحي كما ما سيوا نقول كل من كرنت حديثا ce hadisai sahihai kuma waɗanda suke masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallarsa ta asubahi da duhu kama fi sahihain an aisha kamar yadda yake cikin sahihain an aisha ya kawo wannan hadisin hadisin aisha da muke ciki sannan ya ce والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في babu fitilu a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kama kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadisin abu barzat al-aslami radiyallahu anhu wanda shi ma mun faɗe shi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr ma bayna 60 ila ila mia wa yansarifu minha hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu annabi sallallahu alaihi yana karanta aya 60 zuwa ɗari. a sallar asuba sannan ya gama salla. lokacin da mutum yake gane na kusa da shi abokin zamansa ibn taymiya ce wa hadhihi alqira'a hiya nahwu nisfu juz'in aw thuluth juz' wannan karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallar asuba in aka kwatanta shi zai yi kamar rabin juz'i wato izifi daya ko kuma thuluthi daya bisa uku na juz'i daya bisa uku na hizbi izbi biyu wannan takadirin da ibn taymiya ya makaratun kenan wa kana faraguhu min as-salati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu shi annabi yana gaba sallah lokacin da mutum yake iya gane na kusa da shi yace haka abin yazo a cikin hadisai ko hadisi sahihi ko kuma littafin bukhari min ghairi hadha al-wajh annahu kana yughallisu bil fajr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah asbahi da duhu wa kadhalika khulafa'ur rashiduna ba'dahu hakanan khalifofin nan shiryayyu haka su ma suka rika yin sallar asuba to yaushe aka fara jinkirta ta ne har gari yayi sha yace kana bada umara bayan waɗannan khalifofi an samu kuma sarakunan da suka zo zama sarakunan daular bani umayya kamar yadda mun ina jin mun karanta a majalisar mu na baya lokacin daular bani umayya wanda yana daga cikin gyaran da umar dan abdulaziz ya yi zuwansa ya yi kokarin ya mayar da salloli a daidai lokacinsu farkon lokacinsu sun kasance suna jinkirta sallah daga farkon lokacinta ibn taymiya ce to sarakuna aka zo daga baya suka rika jinkirta sallah daga farkon lokacinta fana sha'afi fi daulatihim fuqaha sai wasu faqihai malaman fiqh suka taso a cikin daular waɗannan sarakuna ra'au adatahum suka ga al'adar waɗannan sarakuna fa zannu anna ta'khir al-fajr wal 'asr afdalu min taqdimihim sai suka yi zaton cewa jinkirta asuba da jinkirta la'asar ya fi falala sama da gaggauta su wa zalika ghalatun fi sunna yace to wannan kuskuren sunna ne wahtajju bima rawahu at-tirmidhi yace sun yi hujja da hadisin tirmidhi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر yace wa hadha alhadith yace wannan hadisi law kana mu'aridan da ya ci karo ma da waɗancan hadisan da suka nuna annabi ya ce ko annabi yana sallah asubahi bi galas da za a ce ya ci karo da su lam yuqawimha ba zai iya kada su ba an gane abin da yake nufi da za ka ɗauka cewa waɗancan hadisan suna cewa annabi ya yi sallah ko ya ce a yi sallah bi galas lokacin da duhu yake ake da duhu wannan kuma ya ce a jinkirta har gari ya haske to ko da sun ci karo to wannan hadisin ba zai kada waɗancan ba an gane ko li'anna tilka fi sahihaini idan waɗancan suna cikin bukhari da muslim wa mashuratun mashhuratun hadisai ne ko mashurai waɗanda suna da yawa wal wahidu al wahid mashurar khalafa al mashhur al mustafida kana shadhan ce hadisi guda ɗaya, idan ya saba wa hadisai da yawa shahararru to ya zama bara gurbi a cikinsu wa ya kunu mansukan kuma zai yi ma an shafa hukuncin ne da waɗancan masu yawan li'anna taglisa taghlisa huwa fi'luhu hatta mata kuma domin shi ya yi ta yin haka har ya bar duniya kaga ya nuna kenan wannan shine karshen al'amarinsa wa fi'lul khulafa'ir rashidin ba'dahu kuma haka halifofi shiryayyu suka yi a bayansa yace wa qad ta'awwala tahawi min ashabi abi hanifata wa ghayrihi ka abi hafs al-barmaki min ashabi ahmad wa ghayrihi ma قوله أسفروا بالفجر على أن المراد الإسفار بالخروج منها يتي تهاوي daga cikin almajiran mazhabar abu hanifa da waninsa kamar abu hafsul barmaki daga cikin almajiran mazhabar imam ahmad da wasu malamai daga cikin hadda almajiransa ibn al-qayyim yake cewa sun yi tawilin wancan hadisin da yace asfiru bilfajiri suka ce abinda ake nufi al isfaru bil khuruj minha sanda za a gama ya zama gari yayi dan haske wato a tsawaita sallar asuba a fita lokacin da gari yayi haske wakila wasu kuma suka ce abinda ake nufi shine a tabbata alfijir ya keto wato ku yi sallar asuba lokacin da kuka tabbata alfijir ya keto yace fa inna fi sahihaini ali ibn mas'ud sannan a cikin sahihaini hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud da yake cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla salatan li ghairi waqtiha illa salat al-fajr bi muzdalifa wa salat al-maghrib bi jam'in hadisin da muka gabatar na sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam a muzdalifa sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam a muzdalifa yace sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallaci sallar asuba a muzdalifa a wannan ranar ba'da tulu'il fajr bayan hudowar al-fajr yace abinda ibnu mas'ud yake nufi da waccan magana tashi annahu kana yu'akhiru al-fajr an awwal tulu' al-fajr hatta yatabayyana wa yankashifa wa yadhhara wa dhalika al-yawma ajjalaha qablu abinda yake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bari a sauran kwanakinsa ba a hajji ba ba a muzdalifa ba alfijir in ya keto sai an tabbatar da cewa eh ya keto haskensa ya bayyana sannan a abin nan sannan a kira sallah sannan kuma a jinkirta zuwa ta da sallah ce sabanin a wannan ranar ya gaggauta ya ce da wannan ne ma'anonin hadisan gabaɗe za su haɗu amma idan mutum ya jinkirta sallan ne saboda wani dalilin da zai sa ya jinkirta kamar mutumin da yake da taimama mutumin da ya yi taimama amma ya jinkirta sallah don yana tunanin zai samu ruwa in an jima kaɗan kaga wannan jinkirtawar tana da tana da ma'ana a gurinsa ko kuma mutum ne shi kadai zai yi sallah amma yake ga in ya dan jinkirta zai samu wanda za su yi tari kaga nan ma jinkirtawa tana da ma'ana ko kuma a yanzu ba zai iya yin sallah na a tsaye ba amma in ya dan huta <coughs> zai iya yin ta a tsaye kaga shi ma anan jinkirtawarsa <coughs> tana da amfani saboda haka sai ya kasance jinkirtawarsa ya bar ta bai yi ta a farkon lokaci ba zuwa ƙarshen lokaci zai zama ya bashi ya samu wani ƙari na lada zai samu wani ɗoriya na lada wanda ba zai samu ba idan ya yi a farkon lokaci saboda haka kaga shi a ta'akiru fi haqqihi afdalu ya jinkirta sallah shi wannan shi yafi falala to wannan shine abinda ibnu taymiya ya kunshe wajen bayaninsa yana ganin cewa hadisan da suka zo suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam salatu subhi bi galas wadanda hadisai ne masu yawa bai dace a ce hadisi kwaya daya ainihin a ci karo da wannan hadisin ba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh